Gamsa ko fari nari macrophylla sunanta a kimiyyance wata uwar ice ce da ake sarrafa 'ya'yanta zuwa mai a birnin Gaware da ke cikin yankin jihar Doso. Mata ne suke wannan aiki. Aisa Hassan ɗaya daga cikinsu ta bayyana yadda suke aikinta. Zan Yara ne ke zuwa suna tsintowa sai a zuba ma dabbobi bayan sun gurgure sai mu kwashe kodogon mu hosa shi mu maida shi mai. ɗanyen ne ake murjewa a fece shi sai a saka cikin turmi a daka sai a tsiyaye man mun saba amfani da shi cikin abinci ko kuma in kana da gyambo sai a gasa diyan a nika su a sa jikin kurjin zai kame ya bushe ya warke kwata-kwata tun yaushe ne kuka fara wannan aiki na fidda man gamsa mun jima muna amfani da diyan gamsa tun ban da wayo ba yau bane muke jin da gamsa yanzu idan kuka fidda man gamsa ina kuke kai shi ku sayar kuma idan kuka sayar wani amfani kuke samu wallahi muna samun umhani kwarai da gaske yara na samun kuɗin su na karin kumallo yan mata kuma na sayan sutura wani lokaci har ma abinci muke sai da kuɗin kai babu irin morar da mu samu ba a cikin gamsa misali buhun gamsa ɗaya idan kuka yi aikin sa lita nawa na gamsa kuke samu didu gamsa wa a tesan a cikin buhun gamsa guda muna samun fiye da litir biyu da rabi na amai buhu hudu na bada litir uku da rabi in dabbobi sun ci bayan an shanya an hece sai a sa a turmi a daka mai yana huta ana ci gaba da dakawa sannu sannu har sai man yayi yawa sosai sai a mara kwalhewa kal amte bangu ka imdo kawai kawai yanga ku wani lokaci yake dokawa kafin ya bushe kafin su bushe din gamsa suna kai sati uku gura mu kogo wani kira kuke da na a taimaka muku a cikin wannan aiki naku har ya kai ana samun man gamsa a cikin duka fadin ƙasa har zuwa ƙasashen waje kai da kiran da ke gare mu shine a taimaka mana da injin nika tunda turmi ne muke umhani da shi